Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu namu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri ke taɓa wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu ji halin da ake ciki game da wasu wasiƙu kunshe da bama-bamai da ake ta aikewa 'yan adawa a ƙasar Amurka. sannan kuma za mu ji inda aka kwana game da zancen ɗan jaridan nan na saudiya jamal kashogi da aka kashe a santambul na Turkiyya. a najeriya za mu je kaduna garin gwamna inda ake ci gaba da zaman gida za mu taɓo kano inda ake binciken zargin karɓan cin hanci da ake zargin an baiwa gwamnan jihar da dai wasu labaran masu yawa saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko shirin ne daga ƙasar Amurka inda jami'an tsaro ke can sun hana wa idanunsu barci sakamako wasu wasiƙu makalle da bamabamai da aka yi ta rarrabawa tsoffin masu faɗa a ji ko mu ce masu adawa da shugaba mai ci Donald Trump. Ya zuwa yammacin juma'an nan dai abin ka da gwanayen bin kwakwaf sai da suka yi katarin rutsa wani mutum ɗaya mai suna cezar Sayok da suke cewa shakka babu yana da masaniya sosai game da wannan al'amari. bayanai na nuna dukkan sunki-sunki na bama-baman har sha uku da aka kwance sun isa wuraren da aka kai su ne cikin ambulan da kan sarki mai ɗauke da tutan amurka kuma wai ba sunkin barazana ba ne kawai Amurkawa dai na can suna ta tafka muhawara wai shin ina manufar aikewa da waɗannan wasiƙu da bama-bamai don a firgita jama'a ne ko kuma dai da gaske ne ana son a kashe mutanen ne. sai dai kuma wasu da yawa da muka zanta da suna ganin ba wani abu ne ba mai tada hankali domin harka ce ta siyasa kamar yadda wani ɗan asalin ƙasar jamhuriyar Nijar mazaunin Indiana da ke Amurkan Alhaji Abdulrahman Danda shi ke cewa. A 'yan ƙasa dai ba sa cikin wani zaman zulumi tunda in ka gani duka abubuwan da aka tura ma an tura ma 'yan siyasa ne can tsakanin su ne suke yi kuma a wannan lokaci da muke ciki kasan lokacin siyasa ne za a yi zaɓe abin nan nan da kwana 20 haka ko 19 haka November 6 za a yi zaɓe na midterm don lokacin na yanzu kowa yana nema na ga rahotanni biya da suke cewa wasu abubuwa ma da aka tura su ba a tura su ba ta ga kamfanin post office kenan an tura an tura su ne ta ga kamar wani ya kai sakon ko wani abu haka za duka dai siyasa ce yan kasa babu wanda aka ce dai an kai ma wani wanda zai kamar zaman kanshi yake duka yan siyasa ne tsakanin su suke yi duka kuma cikin an dauka cikin siyasa ne tsakanin su kowa yana nema ya sha hama ko wancan tashin kaji don saboda wajen zaɓe ya yi samun mutane. A gaida Alhaji Abdulrahman Dande shi Yanzu sai mu tafi kasar Turkiya, inda ake ta takaddama game da kisan fitaccen ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya, Jamal kashogi a ofishin jagadancin Saudiya da ke birnin Santambul. Yammacin Juma'a shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ke godo cewa Saudiya ta wa Allah ta gaggauta bayyana wanda ya umurci kashe wannan ɗan jarida, kuma a nuna inda aka kai gawansa. Mun nemi ji daga bakin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano, masanin siyasar duniya. Mm. ko ba komai wannan turka ta nuna cewar eh, gwamnatin turkiya wato a tsaye take kwarai kuma eh, tana yin aiki tukuru wajen kare matabar kasanta da kiyaye sirrinta da mm. shinan abin da ike shiga ya fita a kasarta wannan kenan kuma gwamnatin saudiya ya nuna wani sakaci a tattare da su da kuma wato koma baya wajen yadda ake aiwatar da wasu al'amura da suka shafi siyasar duniya a harkokin diplomasiya din saboda haka ya nuna ya nuna cewa sai sun da ɗayin zama tukuru sun gyara kansu da gidansu gwargwadon yadda kuma suka ci gaba da jan musu a kan abin da aka gwargwadon yadda za a dinka fito da hujjar da za su tabbatar da cewar karya suke saboda haka ya ce musu zama maslaha su duba wasu kafofi na diplomasiya da za su faɗi gaskiya a kashe maganar a cikin hanzari akan fita ja suna musantawa ko suna ɓoye waɗansu waɗanda suka yi aikata abin. Ta bakin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan. Yanzu sai mu yada zango a Paris na kasar Faransa, wadda za ta karbi bakuncin shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Rasha Vladimir Putin da za su halarci bukukuwan cika shekaru masu yawa da kawo ƙarshen yakin duniya na farko. Michael Kudusan kawo mana wannan labarin. Shugabannin biyu za su kasance ne a birnin Paris tare da wasu shugabannin kasashen duniya 60 ranar 11 ga watan Nuwamba don bikin cika shekaru 100 da cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin duniya na ɗaya. A watan Yuli ne Trump da Putin suka yi ganawar farko a Helsinki, wadda bayan ganawar ce Trump ya fuskanci kakkausar suka a gida sakamakon sassaucin da ya yi a hulɗar tasa da takwaran nasa na Rasha. John Bolton ya shaidawa shugaba Putin cewa shugaba Trump zai so ya gana da shi a wajen taron, yayin da shugaban Rashan ya ce yana da muhimmanci kuma zai yiwu a samu wata magama ta ganawa, inda ya ƙara da cewa ganawarsa da shugaban Amurkan zai kasance da matukar amfani. A ranar Litinin wannan makon sai da Bolton ya gana da jami'an Rasha a Moscow kafin wannan ganawarsa da shugaban Rasha. Ziyarar tasa ta biyo bayan sanarwar da Trump ya yi na janyewar Amurka daga yarjejeniyar makaman nukiliya masu cin matsakaicin zango ne wadda aka cimma tun zamanin yakin cacar baka tsakanin tsohon shugaban Amurka Ronald Reagan da Mikhail Gorbachev shugaban rusasshiyar tarayyar Soviet na ƙarshe. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International cikin shirin mu na mu zagaye duniya. Kafin mu shiga Najeriya bari mu tafi ƙasar Kamaru inda shugaba mai ci Paul Biya mai shekaru sama da tamanin ya yi nasarar tazarce wa'adi na bakwai Ahmed Abba na ɗauke da wannan rahoto. Nasarar da 'yan adawa kamar Maurice Kamto tun ma kafin bayyana sakamakon zaben ya yi watsi da shi yayin da autan 'yan takara wanda ya zo na uku a zaben kabarar Libi shi ma ya bi sahun takwaron nasa. gama abin da yake cewa. Ya zama dole 'yan kasar Kamaru su shirya don tabbatar da zaɓinsu na wannan zaɓe da ya gabata. Waɗanda suka share tsawon shekaru 36 a mulki sun gwammace su ƙara wargaza ƙasar nan. Wannan raina zaɓin mutane ne, amma ina mai tabbatar muku al'ummar Kamaru na shirye don tabbatar da zaɓin su cikin kwanakin nan masu zuwa don kawo canji da suke bukata. To sai dai a nashi bangaren Isa Ciroma Bakari, ministan sadarwa kuma kakakin gwamnati, ya yaba da sake zaɓen Folbiya. Wannan nasarar gagaruma ce, babu jayayya a kanta. Wannan na nuna cewa 'yan ƙasa sun sake sabanta yarda da da aminta ga shugaba Paul Biya, kuma dangantaka da ke tsakanin Biya da 'yan ƙasa babu abin cewa. Ga waɗanda ke kafa hujja ga shekarun Biya ko daɗewarsa a kan mulki, yanzu an kauda wannan muhawara. Yanzu sai Najeriya mu fara da Kaduna garin gwamna, inda juma'an nan aka sake kakaba dokar hana ganin kafar kowa a waje, wato dai hana fita na sa'o'i hudu ba dare ba rana. Daukan wannan mataki na biyo bayan kashe wani basarake ne wato Agom Adara mai wadagala dima bayan sace shi da aka yi na tsawon mako ɗaya. Samal Aruwan shine san kiran gwamnan Kaduna Nasir Arufa'i. Muna ah, amfani da wannan damar yau a juma'a 26 ga watan oktoba cikin wannan shekarar da muke ciki muna kira da babban murya ga dokacin al'ummar jihar kaduna da cewa su kwanta da hankulansu jami'an tsaro da gwamnati suna nan suna iya bakin kokarinsu na ganin cewa faɗaɗa zaman lafiya wadda ake da ita a halin yanzu muna kuma amfani da wannan damar muna kira ga mutane musamman ma wadda suke amfani da shafukan sada zumunta na zamani da da Allah da annabi a guji baza labarai wadda za su tayarwa da al'umma hankula a yi la'akari da cewa zaman lafiya tana da muhimmanci a wannan lokaci da muke a ciki nan ba da dadewa ba insha Allah za mu sake fito mu yi wa daukacin al'ummar jihar Kaduna jawabi akan halin da ake ciki amma kamar da muka faɗa al'ummominmu baki ɗaya su kwanta da hankulansu a gaida Samuel Aruwan Daga Kaduna sai mu ɗa zuwa Kano, inda Majalisar Dokokin Jihar ta fara zaman binciken zargin karɓar na goro, da ake ta baza hotuna ta bidiyo da ke nuna gwamnan jihar Ganduje na karɓar sunki-sunki na kuɗaɗe wai da sunan cin hanci. Ga wakilinmu da ke kanan Abubakar Isa ɗan dago. An soma zaman ne da misalin karfe goma sha biyu na rana inda mawallafin jaridar ta Daily Nigerian wato Jafar Jafar wadda ta wallafa faifan bidiyon ya gurfana gaban kwamitin tare da amsa wasu tambayoyi game da sai hancin bidiyon ko da dai ya kafe kan bakansa. In eh, mu har yanzu mun tsaya kan batunmu na cewa wannan abun gaskiya ne Kur'ani ne mai girma a gabana na ko yanzu aka ce rantsi za rantsi kan sahihancin waɗannan bidiyo ba wai dan siyasa aka yi wannan abu ba idan dan siyasa ne jama'a ma ba su ga bidiyo sun ba. zaman dai ya gudana ne cikin sanya idanun kungiyoyi fiye da arba'in cikin su ko hadda kungiyar lauyoyi ta najeriya barista ma lawan shine shugaban lauyoyin jihar kano sun ɗauko aiki yadda ya kamata daga nan za su sake kirawo jama'a kuma za a zo a zauna to daga nan ne fa za a ɗauki hanya akan abubuwan da za a yi kallo dai ya koma kan wannan kwamiti da ɗan majalisa bafa babba ɗan agun da ke jagoranta ko da dai ya ce ba shi da ta cewa ga manema labarai saboda gudun tuntuɓan harshe to amma bari mu ji mai matasan jihar kano irin su comrade aminu adam ke cewa wannan abu ki dan jarida ya yi daidai su kuma kwamiti kalu balansu walau su fito da gaskiya to allah zai ba su lada za su kaga mutunci a idan al'umma yayin zaman na yau dai editan jaridar ta daily nigerian ya gabatar da jerin faifan bidiyo har guda tara da ya ce suna kunshe ne da yadda gwamna ganduje ke karbar daloli daga 'yan kwangila daban-daban tare kuma da buƙatar kwamitin ya kunna su a bainar jama'a buƙatar da nan take kwamitin ya ce ta saba da ka'idar da ta kafa shi abakar isa ɗan dago daga kano arafai hausa mun gode madawa kano Yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara karatowa da iyayen al'umma da ke ƙasar na ta ƙara kira ga jama'a da ayi tattalin zaman lafiya a lokacin yakin neman zaɓe da lokacin zaben kansa da kuma bayan zaben. Alhaji Abdurrahman dan Malam dan madamin daura yammacin Juma'a ya bugo mana waya daga ƙasar Saudiya domin ya gabatar da wannan ra'ayi. Malam Garba ai abin da yake muka saba faɗi wannan shine a yi lafiya a gama lafiya. Kuma duk inda muke shine tarbiyyar da aka yi mana. A yi lafiya a gama lafiya mu kuma Allah ba mu lafiya da ganin bayan wannan al'amari. a malam garba ga yadda dukkan wannan al'amura suka taso to mu mu sai mu ce sai san barka yadda na kewaya ƙasashe da yadda muke gani da yadda muka wayi kanmu da yadda muka zo da yadda muka dawo to ubangiji ya allah wannan abubuwa da muke ganin aka fi ubangiji ya kawo mana sauƙi tunda ba mu ba ce kaɗai duka ƙasa ce ne ga dukkan alamu yadda muke zagayawa. Allah kawo sauƙi na rayuwa, Allah kawo sauƙi na tsanani, Allah kawo sauƙi na ƙunci Allah kawo sauƙi nan gaba. Kuma Ubangiji Allah sa a yi wannan abubuwa da aka ɗauko haramin shi, lafiya a gama lafiya. A gaida ɗan madamin daura, Alhaji Abdurrahman ɗan Malam. Muna nan a Najeriya domin wani basaraken ne har ila yau sarkin yamma na kefi galadima a kinye libadin Alhaji Dr. Usaini Abubakar shi ma dai yake neman a yi tattalin zaman lafiya a wannan lokaci na siyasa a Najeriya. Ai maganan fin karfi bai taso ba muna fata Allah Ubangiji ya kai mu ran zaɓe. To maganan fin karfi bai taso ba sai a jira ran zaɓe ya rage nasu duk mutumin da ke zaga ƙasar nan ya san ana ayyuka daban-daban a ƙasar nan. in kuma mutanen najeriya suna so su dawo lokacin da za a raba kuɗin ne kowa ya ɗauki na keke gidansa wannan ya rage nan kuma magana cewa za mu su fin ƙarfi ai bai taso ba jama'a ne za su shiga layi su yi zaɓen shugaban ƙasar da su ga damar sauran gononi. To amma bayanai na nuna cewa har yanzu babban matsala a ƙasar Najeriya shine lamarin al'amarin rashin tsaro. A yanzu haka ma ana cikin dokar ta ɓaci ne a jihar Kaduna wato dokar hana fita a jihar Kaduna hmm. saboda irin waɗannan rigingimu. sannan a jihar zamfara da plateau duk ba tsira ba ana ta samun rigingimu gwamnatin yanzu ana cewa kamar <laughs> ta gaza kenan ina ai duk mutumin da ya san zai faɗi gaskiya san a yanzu zan baka misali ai zamfara an samu sauki boko haram yau ba inda boko haram suka kafa ƙasa suka kafa tutar su suka kori wani sarki suka ce sun kama gari Ta saboda ka rigiman kaduna ita ce rigima ce wanda sai zai a yi a huta saboda ka muna fata allah ya kwantar da wannan huta kuma rigimar nan 'yan siyasa na tsakanin su cikin duk wannan rigirgim da gaggage faruwa. A gaida sarkin yamman kefi Galadima a Kinyale. Idan masu biye da shirye-shiryen namu ba su manta ba cikin wani shirin namu na kwanakin baya, na kawo wani labari na kyauta na makudan kuɗaɗe da aka baiwa wani kare a Amurka. Inda har nake cewa wani amini na da ya ji miliyoyin kuɗaɗe da za a baiwa kare, yake cewa shi ma dai da ma a ce Allah ya halicce shi kare ne domin tsananin talauci da yake fama a yanzu haka. Kada in ja labarin ya yi tsawo, a yanzu haka dai rundunar sojan Najeriya sun yi amfani da wasu karnukansu sun gano inda aka binne General Muhammad Idris Alkali wanda ya ɓace kwanakin baya a Jos. Har aka gano motarsa da wasu motocin daban cikin wani kududdufi. Nan gaba ma ji ƙarin bayani daga sojan ƙasar. Yanzu sai ƙasar Habasha inda aka naɗa sabuwar shugaban ƙasa mace, kamar yadda za a ji cikin wannan rahoton da Abdulrahman Gambo Ahmad ya haɗa mana. A wata ƙuri'ar haɗin kai da suka kaɗa, 'yan majalisar dokokin Habasha sun zaɓi Sale Wak Zodi, mai shekaru 68 don maye gurbin ta shahome da ya murabus cikin wani yanayi mai sarƙaƙiya. Naɗin sabuwar shugabar na zuwa ne. Mako guda da Firayim Ministan ƙasar mai fafutukar kawo sauyi Abi Muhammad ya naɗa mata da dama a majalisar ministocinsa sabuwar shugabar ta ce muddin aka ci gaba da samun irin wannan sauyi a kasar wadda ita ce ta biyu wajen yawan al'umma a afirka to babu shakka kasar za ta ci gaba har ta magance matsalolin bambance-bambancen addini da kabilanci an haifi uwar gida sally walk a birnin addis ababa sannan ta yi karatu a wata jami'a da ke faransa kafin daga bisani ta zama jakadiyar habasha a faransa da jibuti da kuma senegal kazalika ta rike babban mukami a ƙungiyar ƙasashen afirka ta au sannan kuma ƙwararriya ce a harsunan turancin ingilishi da faransanci har ma da yaren ahmarik da ya kasance babban harshe a habasha ana sa ran salewok ta shafe tsawon wa'adi biyu na shekaru shida shida akan wannan mukami na shugabar ƙasa. Idan muka je ƙasar jamhuriyar Nijar kuwa, gwamnatin ƙasar ce ta amince ta biya diya na kuɗi saifa biliyan biyu ga yaran tsibirin maraɗi waɗanda suka sami na ƙasa saboda shan gurɓataccen ruwan famfo. Ga wakilin mu Salisu Isa. Muna fata wannan kuɗin da za a bada Allah ya sa su zo ga hannun ƙwayan mu kuma Allah ya sa a ci amfanin su. Zan sayar littattafai da kuma ordinatar sai in ci gaba da karatu. Wasu kenan daga cikin yaran da ke murna jin labarin samun diyar na kasar da ya tashi halau da kahuwa hannuwa da kawuna yayin da wasu haƙora suka dahe wasu kuma san ba su iya aikin komai wasu kuma suka zama kamar wadanni. Alhaji Abubakar Alhaji Dango shine shugaban kungiyar iyayen yaran. wallahi mun ji daɗi kwarai da gwamnati ta ce za ta biya mu yaran nan suna da yawa wajen dubu hudu da wani abu ne amma yanzu wanda aka yi ma madusi wanda aka shari'a bisa gare shi yaro ɗari biyu da saba'in ne saboda lokacin haɗa kin nan ba kowa kan shi waye ba na shi ba da kuɗi a haɗa kin yaro a aza abinda shari'a ta ce kowane yaro za a ba shi kusan miliyan miliyan bakwai da ɗari biyar. Miliyan bakwai da rabi ne dai za a baiwa kowane yaro. Salisu Isu shine shugaban yaran da suka nakasa. Yau wajen shekara ashirin ba biyu ana ta wannan shari'a. Sai yanzu dai muka samu labarin gwamnati ta ce za ta biya. Gwamnati dan Allah dan annabi ta yi kokari ta bamu wannan haƙi namu. Akwai da yawa wa'ansu suna da iyali. Kai da ba ka da ƙarfin jiki ga ka da iyali. Wannan abu in ya samu iyalinka da kyautata musu rayuwa. Malama Rabu Abubakar da 'ya'yanta biyu suka nakasa na cikin 'ya'yan harko da suka yi zuwa bakwai birnin ya mai wurin shari'a. In son ka ba ma dan abin nan ko gaga ke dai an kai ta an ka samu ma yaro wurin zama kaga dai duwa da an kai bai da matsala. Dan takalmi shakai ai nan da kowa gida yana samun abin da ce bai haya wallahi mun sha wahala da yara kuma cikin shanta muke. Salisu Isa Maraɗiya Rafi Hausa. Masu mu duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa wannan shiri musamman injiniyan namu Hassan Hassan ɗan mutan Suleja. Ni Garba Aliyu na Zaria ke muku fatan alheri.